muhammad bin usman wanda muna farin ciki da halarta shi wannan majalisi mai albarka wanda ya zo don ya albarkace mu ya ƙare mu da ilimi akan wani muhimmin maudu'i wato mai girma mai kima musamman a wannan lokaci shine maudu'i na lacca ko kuma muhadara wato matsayin aure a wannan lokaci namu na yanzu yadda aure yake za mu ji nan da irin bayanai da yadda ya kamata ya kasance kamar yadda dacin ya kasance a ƙorunin mufabala saboda haka mun riga mun san alaƙar namiji da mace aure yadda yake wajibi ba hali namiji ya zauna sai da mace kamar yadda ita ma babu hali ta zauna sai da namiji saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba muna fatan kyakkyawan sauraro da 'yan uwa za su yi domin fa'idanta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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وسار على منواله الى الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله احييكم بالتحية الاسلامية المباركة تحية من عند الله مباركة طيبة واسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم ان يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وان يهبنا التوفيق والاخلاص والسداد في القول والعمل وان يرزقنا كمال الايمان وصدق اليقين انه قريب مجيب الدعاء السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته a wannan yammaci na asabar asabar ne ko asabar 27 ga watan muharram hijira na da shekara 1419 wato 23 kenan a kalandar turawa to gashi Allah ta'ala ya tara mu a wannan majalisi mai albarka insha Allah saboda gabatar da muhabara mai taken da ɗanwa a Sheikh Mala Abdullahi Riga ya faɗi wato waƙi'ul hayati zaujiya al-mu'asira halin rayuwar aure a yau wani irin hali ne aure ya samu kansa a ciki a wannan marra tamu to a ƙashin gaskiya ba ta ɗauka waqi'ul hayati zawjiyya muasira wanda wannan gaskiya maudu'i ne mai faɗi da ya kamata a samu malami ba mutum irina ba ya gabatar da shi saboda ya bashi haƙƙinsa kuma musamman gaskiya ganin cewa ita kanta muhabarar ina ta kwan gaba kwan baya anya zan ma samu damar zuwa ko saboda alƙawura da na ɗaukan makaina don misali ina da lacca gobe a atbu bauchi abubakar tafawa balewa university to sai kuma zaman tuga wannan laccar na dinga kai kawo ya zan yi ne har ta kai na yi yunkurin saduwa da shi dan uwa mal abubakar hussein na roƙi afwan yan uwa cewa a akhara muhadar zuwa wani lokaci don haka wannan uzurin da ire-iren su sun sa ni a fahimta ta ban samu na zauna na yi wa wannan muhadara tattali da kintsi da tanadin da ya dace da ita ba haka ta yiwu ku ji damun nawa bai jikin dirmo ba sai ku sha kukan na ido ai haƙuri a ce hasbun wa wani malakil saboda haka ina gabatar da uzuri ne domin na kan so duk abin da mutum zai gabatar gwargwado kai tanadi mahama yani wa in kana qalilan da haka idan abin da zan faɗi fa in sadafa qabulan fa biha wa ni'im wa illa فإمساكم بمعروف أو تصريف بإحسان والله المستعان فوانا كينات وانا محاضرة حال الرأي أوري أو أن الزمني ناكس وانا محاضرة ني زنغو كمر hudu ko kuma ce gaɓoɓi guda hudu na farko ahamiyatu zawaj muhimmancin shi kansa aure na biyu بعض النماذج عن الحياة الزوجية السلفية بالمقارنة إلى الحياة الزوجية المعاصرة wasu daga cikin 'yan ƙananan misalce-misalce ɗaukocin ɗaukonan jacen haɗa da nan dangane da rayuwar aure a zamanin magabatanmu na kirki alaihim saha'ibin rahmatuwar ridwan gaba ta uku to sai ka kwatanta waccan rayuwar auren da halin da muke ciki a yau wanda dama shine ainihin gabar muhadara kenan sannan kuma zango na hudu na wannan muhadara insha Allah tambaya ce su'alun akademi hal min makharajin hal min makharaj من الأزمة التي hayati az-zawjiyyati al-mu'asira shin akwai mafita daga irin halin kwangaba baya da sha'anin aure ya samu kansa a yau waɗannan su ne gaɓoɓin illa iyaka kuma kammalawa da addu'a da haka muna fata Allah ta'ala ya samu dace in ba a yi ruwa ba da yake na ga asarun rahma insha Allahu zan yi kokari daidai iyawa na riskar da abubuwan da na tanadar shikenan sai mu je gaba ta farko a hamiyatu zawaj sai dai kuma wajibi ne tunatar da mu magana kan halin rayuwar aure a yau mai gabatar da wannan magana zai fuskanci mushkiloli kamar haka na farko shin yana nufin halin rayuwar aure a ƙasar da yake raye ne ko ku a ainihin mujtama da yake raye ciki shin kana magana ne akan halin rayuwar aure fil mujtama al-hausawi aw al-mujtama al-yarbawi aw mujtama al-ibawi aw al-kanuri aw al-mujtama al nigeri aw al-amriki aw saudi wanne kake nufi amma tilasta <laughs> muka ce za mu yi wannan kwasan karma suka ce da wuya mu iya kammala maganar dan ba zai kace za ka yi magana kan halin rayuwar aure a America a Czechoslovakia a Hungary a Kenya a togola. nasan na san koma waye cikin nan da zarin ya an yi magana abinda hankalinsa zai fara kai cappa shi ne ana nufin halin rayuwar aure na musulmi a kasar hausa <laughs> ba dai arzi da hankali zai fara kawowa kenan to shi kenan sai mu takaita kan wannan ɗan tsokin sai dai babu laifi idan bukata ta jawo mu fita waje dan ba da yan misalce misalce dan larabawa kan ce wa bil misal yattadih al maqal fa bil misal yattadih al maqal ta hanyar misali ne magana ta kan fito fili a ƙara gane ta to gaba ta farko a ce akwai magana kan shi kansa aure muhimmancinsa to dangane da muhimmancin aure akwai dalilai na hankali da dalilai na nassi waɗanda ke tabbatar da muhimmanci da kuma fa'ida ta aure misali Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratun rum aya ta 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyin ubangiji ya halitto mataye daga jikinku min anfusikum azwajan daga jikinku kowa manil mukhatabuna huna mutane daga jikinku aka halitto matayenku saboda me sai Allah ya ce litaskunu ilaiha tafi da ta'ali kama yaqulu nahwiyyun dan ku samu natsuwa Allahu akbar dan ku samu natsuwa da su kaga wannan aya ce babba sosai da aure mutum kan samu kintsuwa da tattali da alkintuwa da natsuwa da ƙarin wato kasashi da nishaɗi tawatturi irin na zuciya takan samu natsuwa a dalilin aure don ku samu natsuwa Allah ya ce sannan kuma ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya mawadda soyayya mai zurfin gaske bai ce mahabba ba لأن هناك فرقا بين المودة والمحبة da bambanci tsakanin mahabba da mawadda mawadda wata daraja ce ta soyayya wadda ta ɗoru a kan mujaradul mahabba an gane ko soyayya kamar bature ce da ke love love kalmar love ta fi zurfafuwa a zuci fiye da ainihin liking ina so min kace i like him i love him da bambanci mahabba to sai Allah ta'ala sanya soyayya dan mutum ba zai aure mace ba sai in yana son ta yi masa yi mata ta yi mai saboda wasu dalilai da sifofi nata haka kuma dan wasu dalilai shi ma nashi sai Allah ce kuma ya sanya mai rahama mawaddatan wa rahama wato malamai na cewa ita rahama tana zuwa ne bayan mawadda ita mawadda an yi ne lokacin da za a yi auren soyayya ta kimsu ta gino. ta yadda za ka iska miji in yi tafiya ana alhini ana tunani ana cikin kewa wani lokaci ma ana kuka saboda baya nan musamman idan lokacin ba a gama tsotse zumar angwancin nan ba da amarci misali to tafiya ta yi tafiya ko da kun zama abu ɗaya hanci ya riga ya dagule da majina ka tsofe ta tsofe duk kun riga kun san sirrin juna kun zama ke ƙasa ƙoro saboda haka sai a wayi gari ba abin da ya rage kuma illa rahama da jin kai ba za ka iya rabuwa da ita ba ita ma ba za ta iya rabuwa da kai ba saboda ga 'ya'ya birjik in ka sake ta ina za haka kai ma in ka ita ta ina za kai ma wa za ka auro to kaga daga sai a samu rahama da jin kai da tausayi sai ka iske jijiyar wannan gida ta bulla wancan gidan sayawar gidan malam zaidu ta yi tattaki zuwa gidan malam bakaru da amro daga nan sai ka iske alkiyanul insani wato human society da ake faɗi wato rayuwa irin ta adam ta kan kama da haka idan mutum da ya aure a gida alif idan surkanninsa su ne a gidaje ba'un da ta'un da sa'un da jimun sai ka iske masu damuwa akan rashin lafiyan sun yawa saboda ya zama ɗan uwansu danginsu a dalilin wannan auratayya inda zai faɗi ya mutu sai ka iske masu zaman makoki da ta'aziyya sun yawaita haka duk wannan albarkacin aure ake samu wannan abu shi sa Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون cikin wannan akwai aya ba ga kowa ba amma ga mutanen da ke tunani ga mutanen da ke da hangen nesa ga mutanen da ke da wato fitina ashe daga nan kamar yadda addoktor Muhammad Ali Hashimi a littafinsa mai suna shakhsiyatul muslim yake cewa daga nan inda za ka ɗauki tsarin aure ka yi fatali da shi komai sai rikici komai sai lalace kadara a ce ai watsi da harkar aure mutum kawai in ya ga mace a hanya ya dirkake ta yadda san wani balagaggen bunsuru a yi rayuwa rayuwa bahimiyya to sai ka iske komai ya wargaje sai ka iske zuriya ta hargitse tsatso gaba ɗaya sai ta lalace amma saboda tsarin ubangiji sai tsara mana aure wannan ya ishe ka kasan muhimmancin aure ko da akan wannan aya ka tsaya baya ga nan kuma Allah azza wa jal a farko farkon suratun nisa me yace يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها شوف الكلام وخلق منها زوجها وبص منهما أي منهما هذا ضمير التثنية من آدم وحواء منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allah ta'ala ce ya ku mutane ku tsoraci ubangijinku wanda ya halitto ku daga rai guda ɗaya kaga da yake matsala ce ta gaya wa mutane ikon Allah kan halitta sai kiran bai keɓanta a kan mumine ko musulmi ba ba ce ya yi wallazi na amanu ba ba ce ya yi wal muslimun ko ya ayyuhal ard la ya ayyuhan nas kowane irin mutum ya shigo ciki kenan ku tsoraci ubangijinku wane ne wannan ubangijin allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitto ku daga rai guda ɗaya kwaya jal wannan wane ne wane ne ko dan nazari suka ka tambaye shi zai gaya maka inda musulmi ne a gidan musulunci ya taso wa khalaqa minha zawjaha kaga zawja mahallin shahid wa khalaqa minha ايش zawjaha daga wannan rai Allah ya halitto matarsa bai ce Allah ya halitto habibataha bai ce ashiqataha abokin zamarsa ko kilakinsa a uzubillah zaujaha a nuna maka muhimmancin aure ashe tun talatala ne tun daga kakanmu annabi adamu alaihi salatu wassalam a shi kenan inda wani mutum zai fitali da harkar aure a yau sai ka ce bai zama dan halabba dan bahaushe kan ce kyan da <laughs> ya gaji ubansa to shi wannan uban annabi adamu da aure ya fara a shekara inda za ka yi fitali da tsarin aure sai ka wayi gari wani irin ɗa wanda ya kauce turban da mahaifinsa ya tafi a kai wa khalaqa zau zawjaha wa baffa minhuma ku dubi hikimar ubangiji daga wannan miji da mata baffa ai nashara ya yada rijalan kasiran wani sha'a mazaje da yawa da mata yi amma asali daga wannan asali guda biyu ne wake da iko a wannan majalisi mai albarka da zai iya kididdige adadin mutanen duniya a yau yana da wahalan gaske ko da wai majalisar ɗinkin duniya ta fito ta bada abin da suke kira statistic adadin mutanen duniya kaza ne yawanci ƙarya ne kintace ne zuƙi ta malle ne domin lokacin da kuke cewa mutanen duniya miliyan kaza ne to kuma a yau kila an halifi miliyan guda ya kuka yi da su ba wanda ya wannan sai Allah da ya karambani da kirinki irin na mutum saboda haka kenan kaga daga annabi adamu da hawa aka halicci wannan al'umma masu tarin yawa sannan ka dubi hikimar ubangiji daga tsartuwan maniyi guda ɗaya aka halice mu amma sai ka iske yanayin harshen yare karin harshe daban hatta a cikin kabila guda Allah ya nuna gwanintarsa da iyawarsa hausawa muke amma sai ka iske karin hausan bakano daban na baka tsine daban na ba sakkwace daban na ba zazzagi daban a na ba da magare in ta ɗauro daban amma kuma duk daga tsarto maniyi guda ɗaya romaniyin nan ba bambanci tsakanin na baki da na farar fata da na ba amerika duk da iri ɗaya ne daga yanayin abincin da mutum kan ci wannan romani kan tattara ya ringa turun kuɗi kowa lokacin fitowa lakin sai Allah cikin ikonsa ya bambance mu hatta wajen lafazi wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin liman lil'alimin wa fi qira'atin lil'alamin bambancin harasu amma daga asali guda ɗaya ne to sai Allah ya ce ya halitto ku daga rai guda ɗaya daga wannan rai yayi matarsa abinda muke nema daga ayan ashahid wa khalaqa minha zawjaha baya ga nan har yau Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna mana bayan waccan aya ta halitto mataye daga cikinmu da kuma irin abin da baba babanmu annabi adamu ya kasance a kai na aure to sai aka nuna mana da yake annabawa su ne kan gaba wajen ɗa'a sai Allah ya buga mana misalin annabawa cewa dukkaninsu Allah ta'ala ya sanya musu mataye ko kuma mafi yawa daga cikinsu don ya zamanto su ne suka fara gadon wa kenan babansu da ya gabace su annabi adamu alaihi salatu wassalam domin ku Allah ya faɗa misali cikin suratul ra'adi aya ta 49 walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya lalle mun aiko da manzanni gabanin ka ya rasulullah mun sanya musu mataye da kuma zurriya waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya to nan ashahid Allah ya ce me can. kenan wannan yana nuna maka muhimmancin aure mafiya daraja cikin mutane gaba ɗaya annabawa sun yi wannan al'amarin bal mafi ɗaukakansu mafi girmansu annabi muhammadu bin abdullah sayyidul jami'i alaihi salatu wassalam ya yi aure kamar yadda za mu gani nan gaba a cikin hadisin anas wanda yake yana cikin bukhari da muslim inda waɗannan mutanen nan guda uku suka suna tambayar yanayin ibadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to baya ga nan saboda ma muhimmancin aure kai sai Allah ma ya ɗauki aure ya sanya shi cikin komai da ka sani cikin komai Allah ya aure in ka kalli rayuwa tsayi da idanun basira zaka iske akwai aure cikin rayuwa Allah ya komai ne cikin gwabi guda biyu koma mene misali Allah ya ce wa min kulli shay'in خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله inni lakum minhu nadhirun mubin cikin komai komai da sani mun yi bibiyu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn cikin suratul zariyat a cikin suratul yasin aya ta 36 haka Allah ya faɗi subhanallazi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min wa la sarki ya tabbata ga Allah da ya halitto classes da ya halitto dangi nau'uka na aure gaba ɗayanta daga abin da ƙasa ke tsararwa daga kukan kanku kanku mutane kai daga ma abin da ba ku sani ba jalla jalaluhu komai akwai aure ciki Shi ne shahararren malamin na ƙasar indiya allama abdullahi yusuf ali a cikin fassarar da ya maƙur'ani na turanci ya wani babi mai suna wai shi sex theory wato nazariyatu zawaj fil makhluqat haka ma Alish Sabuni a cikin tafsirinsa tare da yin kaffa kaffa da kuma irin akidodinsa da irin faɗakarwa da malamai suka yi in za ka karanta tafsirinsa to kai kaffa kaffa kar ka faɗa cikin hatsari sai dai kowa ya yi magana in ya faɗi gaskiya sai mu ɗauka in yi rudun wa masa ainihin rudunsa iyakanta ne adalci a nan Allah ya halicci aure cikin kowane abu wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun cikin komai akwai aure ka tambayi kanka cikin mutane inda namiji akwai inda aminu akwai amina inda halimu namiji akwai halima sai dai ba su halimu ko inda maimunu akwai maimuna dan cikin magabata akwai masu suna maimun maimun ibn muharran misalan idan da abdullahi akwai amatullah inda abdurrahman akwai amatur rahman abdul karim Amatul أمة الكريم عبد الجليل أمة الجليل وهكذا ashe kenan akwai aure tsakanin mutane idan ka zo kuma duniyar dabbobi ai akwai aure inda rako akwai tinkiya inda amalan raƙumi akwai taguwa kar ku ce raƙuma ko raƙumiya la idan da amale akwai mai taguwa aure ne ai idan da ingarman doki hurde ko akawali akwai godiya aure ne kuma fahimta ne inda bunsuru akwai akuya inda zakara akwai kaza inda toron agwagwa akwai agwagwa aure ne ai ko ba gane bane wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun ya nuna maka wanda ya kadaita kawai bashi da kishiya huwa Allahu rabbul alamin amma komai yana da kishiya haka idan ka zo duniyar shuka ai akwai aure cikin shuka ƙwarai da gaske abin ake kira mamlakatun ba a cikin muslim hadithin ta'birun nakhal annabi ya ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam suna yi madabino kilili kowa san kilili a kasar hausa in kuma ka taɓa karanta ilimin biology a karatun boko to ka je ka karanta wani bincike da wani likita da ake kira dr mendel ya yi a 1900 wani abin da ake kira cross pollination inda ya ɗebo flower na ainihin shuka ta mata na namiji ya bada ma an ta mata fulawa sai aka wayi gari wannan fulawoyin da ake ganin na fulawa ta namiji mace kai sai ta kawo ainihin wato amfanin da ya zarce waɗanda aka samu a shekarun baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadda sahabbai suna irin wannan abun sai annabi ce ni ko ina gani bai dace ku yi haka ba sai suka ɗauka wahayi ne sai suka bari da bu su yi ba wannan shekarar sai dabi sai dabinon bai ba da ƴaƴa ko kuma shuka ko kuma kace ingancin amfani da ake bukata ba suka kawo manzon Allah kuka sai ce masha Allah la quwata illa billah antum a'lamu bi umuri dunyakum tunda kun saba yin wannan kilili kuma a samu amfani to ku ci gaba dai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me muke nema anan ashahid ya nuna maka hatta a cikin mamlakatun nabat akwai mai aure kai hatta cikin teku da aure domin a cikin teku akwai ruwan daɗi akwai kuma ruwan جشري مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وهو الذي مرج البحرين هذا عظب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا لا إله إلا الله الله شيني واند يقدان الدنجي بيونتيكو وانا الروان دادي وانا الروان جيشيري اما كم يسنيا ديمكيشن حاجة اكان انسو كم اللوكي تي انكنا سن كتارة تبت كتاشك ياو كذاك دونيا قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف بدأ الله الخلق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور كي تفيا ذاك قارة تبتد أبن دني تطبيقيا wannan abun wataran a shekara ta dubu da ɗari hudu da ka so mun hau jirgi da ake kira irin flying boat din nan daga birnin fatakwal zuwa wani kauye da ake kira okrika lokacin da wata yarinya ta mutu ubanta musulmi ne aka kira mu dan zuwa wanke ta muka hau jirgin gaban ka teku kake gani malam ta saje da samaniya bayan kama ruwa daman ka ruwa hagun ka ruwa to ka san zuciya sai da ke riyawa to yanzu a ce jirgin nan ya kife ya kenan wallahi da na ɗibi ruwan na sha sai gashi gishiri sallah in haza يجعلك تزداد يقينا وإيمانا بما قال الله رب العالمين في القرآن الكريم ذلك لتعلم أن قول الله حق جسر مالا to لمن سنن تيكو وأن أكي كرا أوشوني يولوجيست suka ce yau ai tekun duniya ma inda za a kona teku gaba ɗaya za a samu gishiri tan miliyan goma sha ɗaya Allah ne ya aje wannan kirki ciki wanda gishirin nan a harshen kimiyya ba sa kiran gishiri da suna salt sai ne sodium chloride to za a samu gishiri 10 miliyan goma sha ɗaya amma kuma inda wata ran ka je teku za ga inda suka haɗu wata ran kwana na kwatano kusa da teku ɗinsu sai ake nuna min aka ce to kaga ga inda teku mai gishiri nan ga ruwan daɗi ga su a zahiri suna haɗuwa amma da suna da sai su la ilaha illallah rasulullah لقد صدق الله من قبل ومن بعد حيث يقول وهو الذي مرت البحرين هذا عظم فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اوريني ان دعوين قشري دعفور امي دادي اوريني اوريني هكا كما ان ذاك ساكي هو دوني رفلكي اوكي اوري دومين ان ذا سما اوكي مي كسا يو اي سما اتشي كما نمجي yanda namiji kan ɗaukaka akan matarsa lokacin mu'amala ta jima'i wai haka sama take ai yanda tsartuwan maniyin namiji kan fito wai haka sama ke ruwa yanda farci ke tsotsa wannan maniyi yau haka ƙasa ita ma take tsotsa ruwan ko ba ka fahimta ba ne yanda kuma mace kan yi ciki cikin ya kumbura yau haka Allah ya faɗa ai وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت منين معنى ربت ارتفعت وانتفخت إذا أكا سوكر دروا sai ka iske ta kumbura yau ba shi kake ganin tsiri tsitsin ciki ba kamar da mace sannan kuma can me ke faruwa sai ta haihu yau kuma sai ka iske ita ma kasa ta buɗe mai ke faruwa sai shuka ta fito la ilaha illallah shi yasa Allah ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun yau cikin ƙasa akwai aya ga masu kankancewa yau a karan kan kuma akwai aya wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid kaga aure ne haka idan ka dawo yau da kullum akwai aure inda tsayi da gajarta inda koshi aure ne inda ilimi aure ne inda ƙarfi aure ne inda haske da duhu inda barbarantaka akwai sirirantaka aure ne komai wa min kulli na khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kai hatta a cikin wutar lantarki inda negative akwai mai positive aure ne idan da salif da mujib aure ne a shikenan wannan ya isa ya nuna maka cikar kudurar ubangiji Allah shi kadai ne wanda ya kadaita kamar yadda malam mai zuri ke cewa tabaraka zul'ula wal kibriya'i tafarrada bil jalali wa bil baqa'i وصوى الموت بين الخلق طرا فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بها البقاء إلى انقضاء faqamituha sari'u dha'ni an hawa in kana al-harith ala sawa'i yake cewa ubangijinmu shine wanda ya kadaita da buwaya shine kadaita da kadaitaka ma kowaye sai ka iska ya samu kishiya to idan ka kalli wannan abin da idanun basira ayyuhal ikhwa ya ishe ka kasan lallai lallai aure wani abu ne wanda yake tsari ne ilahi da wanda ya aje shi to lallai sai aje rayuwa na fara da wannan shimfiɗar ne kafin mu diro halin rayuwar aure a yau saboda muqaddima ce labudda minha baya ganin har wa yau kuma idan muka koma cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam misali cikin sahihu muslim kitabun nikah sahihu muslim bab targhibun nikah sai kawo hadisin abdullahi dan mas'ud riwayar alqamatu ibn qais an-nakhai alqama yace wata ran muna muna mina muna tafiya a mina ko ka ce mina ko ka ce muna dade ne ni da abdullahi dan mas'ud wanda kuma san kun san kuma ibn mas'ud malamin alqamatu ne ko domin ibn mas'ud ya koma kufa da zama a nan kufa ne ya kowane makaranta mas'udiyya manyan almajiransa akwai irin su alqamatu ibn qais an-nakhai da irin su ibrahim an-nakhai da irin su hammad dan salama da kuma alimam abu hanifa an-nu'man ibn thabit to shi ya yace wata ran muna mina ni da abdullahi dan mas'ud muna cikin tafiya sai ga usman dan affan Allah ya kara musu yarda gaba daya sai tun karo inda abdullahi dan mas'ud yake yace ya aba abdurrahman shine kinayarwa kenan kinayarwa kenan abdullahi dan mas'ud sai ce ina ma ka samu yarinya budurwa ka aura ta ringa tunatar da kai kwanaki na baya da suka shuɗe sai ce yau in dai har ka ambaci wannan magana to tsaya ka ji na gaya maka wani hadisi da annabi ya gaya mana sai kawo hadisi sai ce annabi ya ce ya ma'ashar shabab domin a lokacin dan mas'ud yana matashi a saurayi ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falmi falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu mai wujaa. wanda wannan hadisi ba muslim ne kadai fitar da shi ba har ma imam al-bukhari da haka hadisi ne muttafaqun ala ala sihhatihi ya ku taron samari wanda ya samu ikon ba'a ba'a malaman shiri sun fassara ba'a da cewa imma iya ɗaukar nauyin mace ciyar da ita tufatar da ita kai har sun faɗaɗa ma'anar ma izuwa ga ikon ma iya takunta kenan koda kana da dukiya ta ka auri mace in dai kana da kasawa kana da abdaful jinsi to akwai mushkila kenan ala kulli hal abinda muke nema dai cikin hadisin annabi ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falme falyatazawwaj ku yi aure kaga muhimmancin aure kenan a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun ji kaɗan daga cikin ayoyin qur'ani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abinda malamai ke kira aljumla at-ta'liliyya fa innahu domin shi auren saboda hudin nan damir menene fa innahu hu damir ya'udu ila annikah fa innahu domin shi auren aghaddu lil basari shi zai fi baka dama ka rinsa idanunka Allahu akbar ashe wannan na nuna maka ma muhimmancin aure zai taimake ka wajen sarrafa kallace kallace barkataitaitai marasa amfani musamman a marar irin ta yau da ta cika da tsiraici da fasadi da inhilal da sufur da alkhuruj da munafasat nisa kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna al bukht fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai manzo Allah ya ce aure zai fi baka dama ka rinsa idanunka domin da matarka a gida dan me za zaka kwaɗayin wata a waje ita ta wajen mai take da shi da matarka ta gida ba ta da shi in dai ba ikhra'i na shaidan ba sai annabi ce fa innahu aghaddu lil basari na farko kenan kuma wa ahsanu lil farj wannan auren shi zai fi baka dama wajen kange farjinka babu dalilin zina kenan haka wannan ya isa ya gwada maka muhimmancin aure a musulunci bai ga nan kuma har yau kan dai muhimmancin aure zan koma kan muhimmancin rantsa ido karkashin dai har yau bayani kan falala aure wasu mutane guda uku su zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas suna tambayan matan manzon Allah yanayin ibadansa aka gaya musu wal annabi kan yi bacci kan yi sallah cikin dare wani lokaci ya bacci kan yi azumin nafila kuma ya ci abinci kuma kan yi aure sai suka ce tab annabi kenan sai suka rena tasu ibadar a karan kansu ka annahum taqalluha sai ɗaya su ce daga yau ni ba ni ba barci har abada qiyamul layl har mutuwa ɗaya kuma yace to ni ba ni ba abinci ba ni ba cin abinci azumi jiddan wala khair ɗaya kuma yace mai ba shi ba aure da manzon Allah ya zo ya tambaya aka ce ai su wani da wani ne ya kira shi ku ne kuka faɗi kaza da kaza ko kuma me ya samu wasu mutane ke kaza da kaza saboda yana daga cikin wato uslubi na annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyaran mutum duk kurinka ba zai same ka cike ce da kai nake yayi ta'ayini ba saboda wannan yana iya barar da hikimar da'awar wanda wannan uslubi ne da ya kamata dukkanin da'iya yayi koyi da shi annabi ba zai kira ka ce kai da kai nake cikin jama'a ba amma balu qaumin qalu kaza wa kaza me ya samu wasu mutane ne naji suna faɗin kaza da kaza sallallahu alaihi wasallam tare da cewa an gaya masa ko su waye da waye amma saboda uslub ne hakim wa innaka ala khuluqin azim to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma dai ni ni ne manzon Allah lakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni to ni ne dai annabinku amma ni ma nakan yi sallar fila na yi bacci nakan yi azumi na ci abinci kuma na yin aure haka duk wanda ya kawo da kai gabarin sunna ta ba tare da ni kaga wannan na gwada maka me muhimmancin aure shikenan bayan mun ji wannan mu sake koma kan hadisin baya inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa innahu aghaddu lil basar aure zai bi baka dama ka rinsa idanunka me yasa aka ambaci rinsa idanunka saboda zina Allah ya tsare mu da ita da dukkanin laifi ba ta faruwa sai an fara mai kallo shi yasa wani mai hikima ko shauƙi ne na manta yake cewa nazratun fabtisamatun fa salam fa kalamun fa maw'idun fa liqa mataki ne na farko nazara kallo fabtisama sai murmushi fa salam sai sallama ya how are you assalamu alaikum mai sallama ne fa kalam sai tattaunawa fa maw'id sai appointment ina za a haɗu fa liqa sai alfahishatul kubra wal iyadu billah Fa maw'idun, فسلام فكلام فموعد فلقاء هكا أبو يكي أجيري inda إن دابا يكلم مفا waɗannan matakai na baya za su kasance abadan hausawa kan ce wai sai ka kula kashi <laughs> yake wari sanin kofa ke sama kwaɗin shiga daki sanin akwai tuwo ko abinci kake ma tuttuko da yawo irin na kwaɗayi baka san da shi ba to dan me zaka rabu da shi kuma wannan hikima na cewa kullul hawadisi mabda'uha min an-nazari fa mu'zamu an-nari min mustashghari sharari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر تيشمي يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر اكيتيوا كل كل الحوادث مبداها من النظر كما نينيني فركم ابو كلو فمعظم النار من مستصغر الشرر انك قوتها قاتوت وارجرجي اصل انت دقا تنبن توريني ko ba haka bane in kaga gobara kila farkon ta ashana ne in kaga gobara wata kila daga hadarin kendir ne fa mu'zamun nari min mustasghari sharri in kaga an yi ciki an samu dan gaba da Fatiha dan kwararo to asali daga kallo ne sai da su waɗannan fasike suka kalli juna iblis ya kitsa abin da zai kitsa ya fesa wutar fitina tukun abin ya kai ga haka ashe daga nan kowa zai fahimci muhimmancin me rinsa ido to kuma ashe abin da zai taimaka maka wajen rinsa ido shine me aure mun riga mun ji a hadisin ashe wannan ma ya ishiya ya isa tabbatar mana da muhimmancin aure sannan kuma har yau dai zan dan dauko mana wata magana ta ibnul qayyim a littafinsa mai suna Aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi inda ya ambaci fa'idodi amfani amfani kusa inda za ka shiga inda za ka je kudancin najeriya jihar edo rivers calabas ka sauka a wani hotel ka buɗe talabijin za ga yawanci sati guda wa'azuzzukansa ne ke mamaye gidajen talabijin na waɗannan jihohin shi kaɗai in ka ga tashoshin talabijin da ya mallaka ne a da kiristanci yi mamaki kiristanci ka iske hatta airport suke da shi musamman na yada christianity jirage kuwa ba ka ɗauka da awa aurensu da awa miskina ce kamar kasanmu a mu ne da awa take miskina kullum akwatin rushe na fi sabilillah kullum akwatin fi sabilillah na'am labudda min fi sabilillah amma ya kamata a ce da awa ta kasance miskina haka idan mu suna tabarru'at idan kiristoci na da tashoshin watsa labarai a duniya wajen dubu da ɗari biyu saboda yaɗa addinin kiristanci me zai hana idan shugaban cote d'ivoire da ya mutu mai suna hafat bonyi shugaban ivory coast hafat bonyi ya gina katocin cocin da a duk duniya babu coci mai girmanta a garinsu ya masokro fili kilomita goma sha bakwai ya mallaka saboda saboda kawai gina cocin saboda Allah a ce ko da filin gidanka ne kilomita guda ai ka san ba karamin gida bane na tambayar ku daga nan majalisin zuwa ina ne kilomita guda daga nan zuwa kofar mata ya kilomita guda ba ta yi ba kai daga nan zuwa kofar gidan sarki ta kilomita guda to fa kilomita kilomita goma sha shida na fili ya ainihin tare da ya tattala saboda gina katoton coci wannan mutumin kana tafi da nisa magana jimi suwa ga disa na nan ya gina coci a garin su yama sokro kuma cikin shekara uku kacal aka yi ana wannan ginin kuma cocin fit ɗinsa tashinsa zuwa sama kafa ɗari biyu da ashirin da biyar ne wanda duk duniya an tabbatar ba mai girma kamar wannan cocin ya fi hatta cocin da ke St. Peter's Square na Papa Roma John girma da kafa ɗari kuma kuɗin da aka keɓe don gina cocin dala na gugan dala miliyan ɗari biyu lokacin miliyan na miliyan ba ma a yanzu ba da goyon bayan ainihin fada fafar ba kun ɗauka da awa su miskina ce malami ya zo majalisi ya ta wa'azi ana Allahu akbar ya tashi je a caɓa tukin sama abin da zai ci ana mun kun na da yawa malami na da awa amma cikin sana kiran kululu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene ya lalata malaman ɗariƙa suka kuma suna tsibbace-tsibbace rashin taimakekeniya malami ya shekara da shekaru yana karantarwa a ainihin majalisi kwana biyu in ba gan shi ba sai a fara tsaki ba wanda ya damu ya sanya a jikinsa mutum ne ba wani sinadari yake da shi daban fiye da wanda aka halice shi saban naka sinadarin ba yana bukatar ci yana bukatar sha yana da mata yana da hankali haka da wata kasance da magana za mu yi akan ainihin yaɗo kiristanci da musulunci da na fito muku da wasu haƙa'id da malamai suka ambata da watakila sai mun yi kuka da idanunmu in muka ji irin makircin da ake shirya musulunci ba domin musulunci addinin Allah ne ba a faɗa da shi wanda ya faɗa da shi kasawa yake jimis wagat wannan kafirin mu koma kan maganar amma duk da wannan wa'azzuka da yake da abubuwan da ya mallaka rannan sai maruru ya tsara bakin zabiya ba waka za ka same shi da mace shi ma sun shiga otal magana ta kare ya hau zai fara wazi aka ce dakata ba hotonka bane wannan sai sun kar da kai sai kuka an sa hira da aka yi da shi a murya amurka sai ke cewa i know it is my work not the work of the devil eh wai na san aiki na ne ba aikin shedan bane a to ka zama kai ne shedan din aito menene mahallin shahid a shahid kafiri kenan su kansu kafirai kenan suna kyamar zina suna fifita me aure misalai na da yawa yan uwa akan waɗannan abubuwa to a kenan wannan ya isa ya nuna maka muhimmancin aure sannan har yau dai ka duba aure na da fa'ida a fuskoki kamar haka abinda na kira da suna al-ahammiyatul iqtisadi lizuwaj al-ahammiyatul siyasi lizuwaj al-ahammiyatul ijtima'i lizuwaj al-ahammiyatul ruhi lizuwaj wato amfanin aure ta fuskar tattalin arziki amfani da kuma muhimmancin aure ta fuskar mai siyasa amfani da muhimmancin aure ta fuskar mu'amala ta yau da kullun amfani da muhimmancin aure ta fuskar ruhi me ake nufi in aka ce tattalin arziki duk mutumin da ya aure idan da yana kashe kuɗi ne barkatai titi baya taka kansa birki da zaran ya aure fa to kaga nan tsarin tattalin arzikinsa zai gyaru kenan ƙarfi da yaji zai zama malamin tattalin arziki ko da bai je jami'a ba wannan shine ahammiyatu ziwaj al-iqtisadi wato economic importance of the marriage amfanin aure ta fuskan tattalin arziki amfanin aure kuma ta fuskar siyasa yau mai ce siyasa mai ce siyasa alfazazi a ishiriniya mai yake cewa fasasa bi zaka al-khalqa linan wa shiddatan annabi ya siyasanci jama'a ya shugabance su linan wani lokaci cikin tausasawa wa shiddatan wani lokaci cikin zafi ya danganta ga wani irin mutane ake mu'amala da su ai ita ce siyasa ai ba wai ƙarya bane siyasa daga yana ka ɗauko siyasa daga sasa ya so su siyasatan shi ibn khaldun ne da ke cewa la'ana Allah siyasata wa man sasa wa man sayasus wa dawlata ta taqumu ala siyasa Allah ya tsine ma siyasa da wanda ya siyasa nace subhanallah yana nufin siyasa yaudara da ƙarya da cutar da mutane amma ba amma musulunci ya san da siyasa nizam shugabanci waye ma ya karantar da siyasa fiye da musulunci to idan kai aure za ka zama ƙwarya-ƙwarya ɗan siyasa a gidanka ƙarfi da yaji domin idan kana jin cewa kai wani mai isa ne mai boro bokoro domin mai doka sari idan kai aure tilas mace ce ka su fiye da yi daban mai hali daban tilas ka sa rubutu mata tilas ka haƙura tilas duwan abin da kake ji sai ka sauke shi don kuma kuma akwai mu'amala ta sadawa tsakaninka da ita don kuma ba da ɗaura fuska za ka yi ba kaga siyasa ce wurin kuma tilas ne idan kai aure ka haƙura da halin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam umarci istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waj shay'in fi dila ala take da mata cikin halin kirki shi ibn umar yakan fito gemunsa na diga a dalilin turare yakan ce wanda ce ta shafa min wannan turaren a gemu. sai ce innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhunna su ma suna sha'awa su gan mu kyalkyalkyalkyal cikin ado yadda muke sha'awa mu gan su cikin ado har yanzu siyasa ce ake siyasa ce ashe kenan mutumin da ya yi aure ba a taba jin kansa da matarsa ba ba kuma ana nufin ba su da faɗa ba ne a'a ko da fadan ya taso a nan gida fadan ke tashi a nan yake mutuwa ba wanda ya taba ji lallai gwanin mai siyasa ne dan ba zai yiwu ka ce ka auri matar da ba ta bata maka ba ko kai waye in dai annabawa sun gamu da kalubale daga bangaren mata to wajibi ne ka shafa makanka ruwa na hanumin babi aula ashe haƙuri da juriya shine siyasar dan siyasa iya tafiyar da rayuwa kenan akwai siyasa tsakaninka da hularka akwai siyasa tsakaninka da rigarka idan rigarka ce da kace na gaji da kullun kashe sabulu ba za a wanke ba kuma ita kadai ke gare ka to sai dai ka fito kana tsami kenan in ku kana son ka fito da ita sai ka haƙura siyasa ce ai ka haƙura ka fito da kuɗi ka sai sabulu a wanke a yi presin tukun ka fito kai ma a saka cikin lissafin mutane kenan akwai siyasa cikin rayuwa gaba ɗaya illa iyaka su malaman political science a jami'a sun kasa siyasa gida biyu akwai abin da suke kira macro politics da kuma micro politics wato a siyasa al'uzma wa siyasa sughra babba da karama amma siyasa tana nan tafi don haka ne kwanakin baya lokacin da aka yi zaɓe aka ɗibi yara 'yan shekara ashirin da biyar aka ba su ciyamomi na ƙananan hukumomi aka dinga yin tafka-tafka aka dinga yin alfasha saboda yaro ne mai ɗanye-ɗanyar kwakwalwa kwakwalwa bata balaga ba kuka ba shi shugabancin ƙaramar hukuma akwai malamai cikin ƙaramar hukumar da salihai da mutanen kirki da mahadata littafin Allah da muslihai yaron da ko kukan dare ba a taɓa masa ba jariri bai taɓa masa kukan dare ba ballantana ya kasa bacci ku ɗauki shugabanci ku ba shi sai aka dinga samun fasadi suka dinga yawo da 'yan mata a mota aka sace treasury na kananan hukumomi wasu su suka ringa kama ɗakuna a manya manyan otal suna cin su babu baka an samu wani alkhairi ba a samu ba saboda me ba su jarrabi tsarin zaman yau da kullum ba to duk mutumin da ya aure tilas ne ya koyi mai siyasa iya zama da mace tilas ne wannan shi nake nufi da ahammiyatu siwatul iqtisadi a siyasi sannan kuma aure na da muhimmanci ta fuskar ka da mutane duk girman mutum duk malantarsa duk kudinsa duk sarautarsa in dai a duniyar masu mutunci ne da zara an ce ba shi da aure ya kake gani <laughs> eh a ce malami ne hafizi ne kaza kaza ne sai da ce to algafta malam tun da gashi ka zo ba ne ga shago amma wannan almajir naka da ke rike maka jaka da yake da matarsa ainihin ya zo shi ya shige gida ba zu da mutuncin malam ba me ya jawo to rashin aure to wannan shi ne muhimmancin aure ta fuskar alaka ta yau da kullum kuma ko lafiya ma ake so a tabbatar yawanci akan tabbatar da ingancin lafiyar mazakutan namiji ta hanyar aure wannan ne ke nufi da Ahammetu ziwaj al-ijtima'i sannan kuma ahammiyatu ziwaj ar-ruhi muhimmancin aure ta fuskar ruhi domin hatta loma da ka ɗauka kasa a bakin matarka akwai lada shine ma'ana ar-ruhi nan wurin waɗannan sun ishe mu watakila insha Allah kan kaɗan daga cikin abubuwan da suka shafi muhimmancin aure wata kuma muna iya gaggauta mu je ga gaba ta gaba amma kafin nan zan cika alƙawarin da na yi magana da ibnul qayyim yayi akan fa'idodin da suka shafi rinsa idanu shi al-imam ibnul qayyim sunan al-imam muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya babban almajirin Sheikhul islam ibn Taymiyyah wanda wannan mutum da rasuwarsa yau shekara 600 kenan shi ibn al-qayyim da wajen 60 da ƙari shi ko ibn taymiya da barin duniya yau shekara 690 yau yana bayan kasa. Allah ji kansu ya ramshe su gaba ya tara mu gaba cikin gidan aljanna to shi ibn al-qayyim almajirin sai yana da littafai da yawa daga ciki akwai littafin al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wato cikakkiyar amsa ga wanda ya nemi amsa kan menene aljawabul kafi amsa isashiya liman sa'ala an dawa'i shafi ga wanda ya nemi magani mai warkarwa asali amsa tambaya fa yi amma sai zama littafi wani mutum ne ya tambaye shi gafata malam mutum ne Allah ya jarrabe shi da wani bala'i ya yi iya iya wasa ya rubuta wannan bala'in abin ya faskara har bala'in na so ya kai shi ga halaka ya zai yi to sai rubuta littafi sukutun so littafin aljawabul wasu na kiran littafin adda'u wa dawa cuta da magani a cikin littafin tun daga shafi na 178 zuwa shafi na 100 da ainihin 80 ga abin da malam yace yace fi ghabbil basar muhimmancin rinsa idanu ya ambaci abubuwa kamar guda goma Ya ce da farko annahu imtithalun li amri ta'ala runtsa idanu yiwa Allah da'a ne yau mai koyi fa'ida fiye da kai ma Allah da'a wace riba ce sama da yiwa Allah da'a ina ne inda Allah ya umarni da rinsa idanu jika cikin suratul nur aya ta 30 qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdhunna min absarihinna wa yahfazna furujahun zuwa karshen aya to sai malam yace babbar fa'idar rinsa idanu kana biyayya ne ya kai bawan Allah mai albarka ga Allah da ya halice ka babu arziki ko fiye da kai wa Allah da'a kaga wannan fa'ida ce ta farko fa'ida ta biyu malam yace runtsa idanu ga barin kallo yamna'u wusula asad sahm al-masmum ila qalbihi idan ka runtsa idanunka kaga mace da bata halatta gare ka ba a fili ne a talabijin ne a hoto ne a ina ne ka runtsa idanu in ya zama wannan shine halin ka wannan zai taka ma iblis burki wannan kibiyar nan tasa mai guba da aka ce kallon mace da niyyar sha'awa kibiya ce mai guba daga cikin kibiyoyi na iblis to a dalilin runtsa idanu sai ka iska wannan kibiya ba za ta samu kewa ga zuciyar bawa ba wannan fa'ida ce kuma fa'ida ba ce fa'ida ta uku yurisul qalba umsan billahi runtsa idanu kan taimaka ma bawa ya samu kwanciyar hankali da natsuwa game da ubangijinsa da ka bi shi mai rage a mai Allah ta'ala ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya irin waɗannan mutane rayuwa wacce take mai kyau Allah ya samu dace fa'ida ta hudu yuqawwi alqalb wa yufrihu kama anna itlaq albasar yud'ifuhu wa yuhzinuhu rinsa idanu kan ba zuciya karfi domin sako kansa na yi ma zuciya tasiri in sako ya mutum yawa to sai ka iske tawakkalinsa ya rauni yau ka ɗauki mutumin da ke zuwa gun ɗan boka zuwa gun kulumboti gun malam mai gobe da nisa waye da sauransu aljani sai firgita shi ya hargitsa masa lissafi ko ba haka ba saboda babu tawakkali canfi duk ya mamaye shi ya kasa imani da Allah in ya samu kasara a kasuwanci ya rikice ya susuce ya abauce ya wance kale ya tarwatse saboda me saboda sabo gaba ɗaya ka tutu a zuciyarsa babu sabo kuma irin ta'allaka da wani wanda yake sabanin Allah subhanahu wataala to runtsa idanu gabarin kallo na ba zuciya karfi ya kuma haskaka ta sannan abu na biyar wato ainihin malam na cewa yulbisul qalba nuran rutsa idanu na bulbula zuciya da haske sai wani batsi mai karfin gaske Ya ce dan haka ne ma Allah ya ambaci ayar haske bayan ya ambaci ayar rutsa idanu a cikin suratun nur na gaya muku aya ta nawa ce Allah ya ce qul lil mu'minin yaghuddu aya ta nawa aya ta nawa 30 daidai aya ta 31 kuma ta mata ne duk dai ayoyi guda biyu ne dai to bayan wannan ayoyin ne kuma sai aya ta talatin da biyar sai ambaci haske ya ce mai Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamashkatin fiha misbahun lil misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور yahdi Allahu li nurihi man yasha ku sai ibn al-qayyim ke cewa rutsa idanuna azurta bawa da samun haske a zuci shi yasa bayan Allah ya ambaci ayan rutsa idanu a gaba kuma sai ambaci ayan mai haske Allah ka azurta mu da hasken ka daga cikin fa'idar rutsa idanu na shida mallan na cewa annahu yurisu firasatan sabiqa in mutum ya dawwami rinsa idanu ga barin kallon haramun to Allah zai azurta shi da firasa ta gaskiya abinda ake cewa firasa wato shine kardado kun san kardado da kintace firasa kenan to in mumini ne Allah kan azurta shi da firasa idan ka zo gaban mumini kai ƙarya idan kana kumbuya kumbuya ka boye rashin gaskiyar ka wallahi Allah zai tona asirin ka a gaban shi ba wahayi ake masa ba ba annabi bane ba mala'ika bane amma saboda firasa da Allah ya masa arziki da shi malam yace daga cikin abin da ke sa mutum ya samu wannan firasa akwai rinza idanu mutum yayi sata ana waye kake ki faɗi kuma yana wurin ba sai kun yi kara ba wallahi inda mumini mai firasa sadiqa asirin mutumin zai tona li'annahu yara bi nurillahi rabbil alamin تورس إدانو ما لن يتي يورس فراسة صادقة شي يسا سي ما لم يحكيتو مغنر وان ما لم وانا كي شجاع الكرماني ما لم يناتشيوا من أمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم كف نفسه عن الشبه وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال lam tukhti lahu firasa duk mutumin da ya kiyaye zahirinsa da bin sunnar manzon Allah baɗininsa kuma yana muraqaba ma'anan muraqaba kiyaye Allah yawaita istighfari hailala a tunanin komawa ga Allah tunanin mutuwa tunanin wata ran zaka zamanto jiki da babu rai ciki yasirul mar'u yawman jasadan ma fihi ruh نح على نفسك يا مسكين إن كنت كنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح tunanin wata ranar zai bar wannan jiki za a wanke ka ka zama miskini a ɗauke ka zuwa kabari a cikin kunci imma ilal janna wa imma ilal nar a'udhu billah to wannan ya zamanto kullun yana cikin zuciyarka da haka sai taka maburki gabarin sa wannan shine muraqaba shine muraqaba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku ma kanku ku hisabi tun kafin a yi muku to mutum malamin na cewa idan mutum ya kiyaye wannan abun ya kuma kare kansa ga barin shubha ya zama to halal ne abincinsa wallahi firasa sa bata kuskure in yayi kardado sai ka iska kardadon ya tabbata annabi sallallahu alaihi a lokacin yakin tabuka daga nesa ya hango abu sama bai san shi bane yace kun abu haithama fa idza huwa abu sama yana zuwa sai ga abu sama. to wannan daga cikin fa'idar me rinsa idanu fa'ida ta bakwai rinsa idanu na tabbatar zuciya sabat tabbata tabbata sabat istiqama إن الذين قالوا ربنا الله ثم تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sannan kuma yana ƙara taimaka ma zuciya ta samu shaja'a da ƙarfi ta yadda makircin kafire ba zai tsorata ka ba ka san alƙawarin ubangiji ne kuma ka san musulunci shine mai samun nasara wani hargitsi sai ga duk ana yi amma kana cikin kwanciyar hankali da natsuwa daga cikin fa'ida na takwas malam na cewa a dalilin rintsa idanu to dama na'am yana cewa a dalilin runtsa idanu to sai ka iska kuma an sa labule tsakanin zuciyar bawa da shedan saboda shedan dama abin da yake da zarar mutum ya gama ce to sai ya shiga ya fara iza ta fitina ya sa kwakwalwa gaba ɗaya ta ɗauki photograph na abin da ya gani ko da ya je ya kwanta musamman idan matashi ne wanda bai aure ba yana cikin gabar sha'awa ya ci ya sha ya yi kallo da sauransu to sai ka iska yana cikin fitina kwakwalwa sai ta kama da wuta irin ta sha'awa idan ba Allah ya kiyaye bane ba abin da zai kashe wannan wutar sai biyan bukata biyan bukata kuma ɗayan biyu imma ta hanya ta halal ko kuma hanya ta haram shi yasa annabi ce ya ku samari ku aure wanda ba shi da hali ya azumi saboda azumin nan magani ne kamar dakewa ne kare shi baganan kuma babu laifi in kawo muku wata magana wata kissa ta wani malami da ake kira Sulaiman ibn Yasar kamar yadda Wahid Abdulsalam Bali ya ambata cikin littafinsa Wiqaya cewa wani bawan Allah salihi cikin tabi'ai ana kiransa Sulaimanu ibn Yasar wata ya bar Madina da shi da abokinsa za su tafi Makka mutum ne mai kyau mai kyau kware da gaske kyakkyawan mutum suna tafiya za su je Makka sai suka tsaya a wani ƙauye shi sai kafa hema abokinsa sai ya shiga ƙauye ƙauyen da ke kusa da wannan garin ya je tallata dan abin da suka yi guzuri saboda samun abin da zai taimake su wajen tafiya Suleiman ibn Yasar yana cikin wannan tanti ko kuma wannan hema malam ashe akwai wata mace balarabiya kyakkyawan gaske ta tala'ala ka annaha haqiqatul qamar saboda haske da kyawu sai ta hango wannan bawan Allah salihi suleiman ibn Yasar sai ta gangaro gare shi ta cire riga kunyan gaba ta zo ta tsaya a kofar hemarsa tana kallon shi to kasan zuciya ta salihi bai kawo wani abu wanda yake mummuna game da ita ba sai ɗauka ko yunwa ce ta gangaro da ita ta ga ɗan abincin da suke ɗan bazawa ne ta hango ta sha'awa sai ce ko abincin nan kike bukata sai ta ce la laisa hadha alladhi uridu minka wa innama uridu minka ma yakunu min ar-rajuli limra'atihi iyadan billah iyadan billah ba abincin ka nake so ba abin da ke wakana tsakanin mata da namiji mata da miji nake so ya wakana tsakaninmu kaga iblisanci ne wannan bawan Allah kusa abin da ya ce sai ce innama jahazaki shaitanu ilai innama jahazaki shaitanu ilai lallai na san shaidan ne in gizo ki gare ni a dalilin kallo sai kuka sai kuka kuka wiwi yabki buka'an murra wa ta tataqattar yana kuka da ta ga halin da ya shiga ciki na ɗimuwa da damuwa sai ta tafi ta san abun ya fi karfin wasa kenan ina cikin wannan hali na kuka sai abokin tafiya sai dawo ya ce me same ka ma allazi asabaka Allah sai ce kaji kaji saura kiris ne na halaka ai kaji wata jarabawa da da kyar tsira ku duba fa wani bala'i ne da kyar tsira ya gaya masa kaji kaji kaji kaji abin da ya faru abokin tafiyar nan tasa sai ya zauna shi kuma yana ta kuka kukan da ya fi na Suleiman ibn Yasar sanani sai ce a'a wa mallazi abkaka yarhamukallah kai kuma na kukan awanne sai ce to ai gani nayi irin wannan jarabawa da ka gamu da ita inda ni ne da wallahi ba zan tsira ba abin da yasa na kuka kenan ni ina gani inda ni ne da na kwanciki ciki nan ya boke musulmani bai sarko bai ba domin ya fahimci kenan wasu ta fita su kenan ko da tawadu yake yi ku duba menene ashahid daga kallo daga kallo da ita waccan ta kare idananta da ba ta mai kyawu ne ka da wannan bai kai ga haka ba to dan haka ne wannan abu ne da ya kamata a lura gaba ta tara ko kuma in ce fa'ida ta tara ta ainihin wato runtsa idanu malam na cewa idan ka saba da rantsa idanu a har kullun sai zuciyarka ta tashi cancak daga duniyar hayaniya zuwa ga duniyar shagala da ayoyin ubangiji a kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab idan zuciya ka shagaltar da isa da irin waɗannan abubuwa ka kalli fim iri kaza ka sa iri kaza ko yaro ɗalibi ɗan makaranta yana karanta littattafan soyayya James Hadley Chase soyayya marurin zuciya gimbiya sakina in dare dare dash dash dash dash yani hazi fitna menene in dare dare dash dash dash munafinci kenan ko kuma da yawa daga cikin ƴaƴan musulmi suna irin wannan abun to idan baka ɓata lokacinka wajen wannan abun ba sai ka iske zuciyarka ta koma cikin wani wadi kuma kana tafakkuri cikin halittar Allah inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لقوم يعقلون تو أشيء اني yi mu ne تفكري to rutsa idanu ga barin kallo na taimaka ma wannan abun sannan kuma ainihin fa'ida ta goma na idanu shine tsakanin idanu da wato ainihin zuciya akwai wata kofa idan idanu ya ɓaci to sai ta aika da sako ta wannan kofa ta ɓata zuciya in idanu ya lalace da yawan kallace-kallace baka iya sarrafa idanunka ko wata wuce ka kalla talabijin ka kalla ka kalli fasadi a'udhu billah to ana nan yau da gobe sai ka iske wato wannan sakon ya kai ga kudewa cikin wannan rami na zuciya sai zuciya ta ɓaci haka in zuciya ta ɓaci shikenan sai idon shi ma ya ɓaci to wajibi ne mu rinsa wannan amana Allah ka rufa mana asiri ka samu mu kiyaye wannan amana wannan duk gaba ta farko gaskiya ta wannan muhadara gaba ta biyu bayan wannan sai in taɓo muku kaɗan daga cikin 'yan misalce-misalce na aure a zamanin magabata sannan sai mu kwatanta kuma da halin aure a zamanin yau da yake lokaci ya tafi kusan misali ɗaya kawai zan ɗauko auren annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na Khadija miji mijin da matan dukkaninsu na kirki ne ya ishe ka sanin kirkin annabi Allah ya zaɓe shi wa ka samu kamar annabi Muhammad ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u irin annabi ba a same shi ba ba kuma za a samu kamar shi ba aliyu na mangina faɗa cikin infiraji cewa tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama yi gaba tunda Allah ya yabe ka ya rasulullah dukka wanda ya ƙi kama yi gaba alfazazi cikin ishirin yana cewa a hasiduhu inna aishaka an kado faha huwa fi duniya wa fi dini sayyidu ya mai hasidar annabi muhammad je ka mutu rayuwarka a takura take ko ka ko ka so duniya da lafiya shugaba ne ana wala da adam wala fakhar haka annabi ce to kuma baya ga wannan ma su kansu kafirai na kiransa me al suna kiransa al-amin to sai ya auri kuma annana khadija yana daga cikin abin da tarihi ya tabbatar nana khadija bayan aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ta waye gari bata gan shi ba a cikin farfajiyar gida to ta san ya koma ya ta ne da ubangijinsa yana halwa ko kuma ka ce ya kaɗai ta yana bautar ubangijinsa to ba ta disturbing ɗinsa ba ta damunsa ba ta zuwa kawo mushkilar gida ya habbaza da a ce iyayen mata sun ɗauki wani kyakkyawan abin koyi da sanyin safe a fara baka endless list ba ka nazar ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza da wanne zaka ji haddad da kake so ta dubbata sai a rusa maka da sanyin safiya an fara baka lissafi sannan kuma dan Allah ku sa kunni ku ji wannan irin kyakkyawan hali na Khadija wanda kisan na cikin sahihul bukhari farko farkon bukhari kitabu bad'il wahyi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kogon hira afwan eh kogon hira lokacin da ya ga mala'ika yace da shi iqra me yace ma ana biqari ya taro shi zuwa kirjin ya sake yace iqra yace ma ana biqari har inda yace da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq annabi zo gida yana cikin tsoro ya ce da matarsa laqad khashitu ala nafsi kai ni fa ina jin tsoron abin da zai faru gare ni tsaya ka ji abin da wannan mata saliha ta kirki ta gaya wa miji na kirki dan ya zamanto abin koyi ga zaman aure a marin yau me tace da shi sai ce kalla wallahi ma yukhzika kallahu abada kalla wallahi ma abada ina ya Muhammad wallahi Allah ba zai taba kunyata ka ba yani kalima tashji'iyya kalma ta ƙarfafa zuciya Allah ba zai taɓa kunyata ka ba har abada saboda me kai ka ce <laughs> annabi bai sani bane sai take bashi tahafil na abubuwan kirki da yake yi ashe mata ta kirki takan sa ido makan aikin da kake yi sai ta ce da shi innaka latasilul arham kai fa mutum ne mai sada zumunta ku duba innaka latasilul arham wa tahmilul kal kana daukan nauyin mutane kuma sannan wa takribu ko wa tuksibul ma'dum wanda bashi da shi kana bashi la ilaha illallah wannan fa shahada ce azima min zauja ila zauj ila a'zami wa akram al khalqi ajma'in واكرم daga mace saliha na kirki zuwa ga mafi girman halittan Allah al itlaq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma sai da shi wa takrib kuma kana ba da masauki ga baki wa tu'inu ala nawa'ib alhaq duk inda gaskiya ta sakare a wani gu kakan kai dauki saboda ka zakulo ta ka taimaka saboda girman Allah wannan hali na kirki na irin wannan mata saliha bai kamata a yau gidajenmu na aure su koyi da wannan ba ya kamata a ce miji ya fita zuwa neman halaliya maimakon ya dawo ya samu sukun a gida a tinkare shi da jafa'i da bakar magana da fuska a busan kamfarira murtuk ba alkhairi da tufafin da aka shiga kicin ana wari ana ɗoyi Allahul musta'an ba magana mai kyau layan bari wallahi akwai abin koyi nan falau kanan nisa'u ka hadhihi falau kanan nisa'i kaman zakarna لفضلت النساء على الرجال فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال yake cewa yau da mata kamar wacce muka ambatan nan ne yau da an fifita mata akan maza ko da kaga wata an bashi sunan namiji namiji rana kuma aka bata sunan mace tare da cewa rana ta fi ainihin wata haske yau ba ana nufin wani fifiko ne ga wata akan rana ba famatta anisu lismi shamsi aibun wala tazkiru fakhrun lil nana Khadija fa kenan nana Khadija kenan sai ma ta dauke shi ta kai shi gun baffanta wane ne wannan waraka dan naufal kisan na cikin al bukhari shi kuma waraka dan naufal tun ne wanda ya shiga addinin christianity kafin bayanar manzon Allah ta yi masa bayani kaji kaji kaji gafa abin da dan kaza kaza ɗinka ke ciki ta ambaci dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kash ai wannan da ya zo gare ka shine jibril shine annamus kai co ina ma a ce ina raye ina da karfi lokacin da jama'a ka za su kore ka wallahi za na taimake ka nabi na mamaki afin mukhriji a shi za su kore ni sai ce kore da gaske ai babu wani annabin da ya kawo irin abin da ka kawo sai ya tare ainihin tsini da aska to sai shi warqa dan naufal an ruwaito yake rera wasu baitoci yake gaya ma Khadija yake cewa fa in yaku haqqan ya khadijatu alami hadithaki iyya hadithaki iyya na fa ahmadu mursalu wa jibrilu ya'tihi wa mikalu ma'huma min Allah ruhun yashrafu sadri munzalu ya khadija in wannan abin da kika gaya min haka ne to ina tabbatar miki ahmadu mursalu manzon Allah ne wannan mijin na shi manzon Allah ne na na khadija fa nana khadija wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi sannan kuma sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun ɗauko tsarin rayuwar aure daga manzon Allah manzon Allah mutum ne mai kyakkyawan hali da safe kan bi ɗakin matansa ya gaishe su kun kwana lafiya hanna na aisha a wata ruwaya tana cewa yakan ma taimake mu wajen gudanar da ayyukan cikin gida kamar wanke-wanke kenan da shara kaifa nifa kofa sufa wani aikin mutane tafiya ce tafiya sannan kuma sahabban manzon Allah sai suka gaji ainihin wannan kyakkyawan tsari yau me zai hana a ce sahabbai sun fi kowa kyautata ma matayensu wa me zai hana a ce sahabban manzon Allah tsarin rayuwar auren suna da kyau bayan Allah ya yabe su ya musu shaida dukkan su adalai ne a ko ba adalai bane sahabban manzon Allah adalai ne Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an wa abdalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan al-fawz al-azim haka Allah ya yabe su فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأرضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا مي لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار صعب مزن الله كما أن لا يكرس الصادقون تو إنكو للي الصادقين كما هكني تو للي صارن أورن سواجبيني كسن شافكو ونكو بزن تفي إن يدوغم بعد أن نتلن أوكو مثالي ديني كوي إلا إياكا نساكي بقى مكو مثالي daga cikin waɗanda suka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da sahabbai suke misali mu'azu dan jabal an ce yana da mata guda biyu idan ya kun a ɗakin wannan washe gari in ya je ɗakin ɗayar to ko da wani abu ya mance a ɗakin wanda ya bar ɗakin ta baya zuwa shi karan kansa saboda tsoron fitina sai dai aiki wannan ta je ɗakin ta ɗauko masa Allah ya kaddara rana ɗaya duk matan suka mutu a Madina kuma lokacin madina jama'a ba ta da yawa ma'ana jama'a sun je harkokinsu an ce da ya zo shigar da su kabari waɗannan matan ƙuri'a ya yi wacce zai fara gabatar da ita a kabari kada ya gabatar da wata da ka, ya zamanto ya gabatar da wacce agun ubangiji bai cinci a fara gabatar da ita bai zamanto a zalimi Allah ya kama shi wannan ba adalci bane alwara tsintseni a gani sannan kuma ga wata mata kamar yadda ainihin Muhammadu Muhtar ne ke faɗi ta kawo ƙaran mijinta gun Sayyidina Umar ku kalli rayuwa irin ta matan sahabbai mijinta baya samun damar saduwa da ita saboda ainihin yawan qiyamul layl take cewa alha khalili an firashi masjidu falailuhu naharuhu ma yafqudu ma fi amrin nisa'i ahmadu mijina dare qiyamul layl rana azumin nafila sarkin musulmi kullun kiyamun lai kullun azumin nafila sai ce ka amma kin sa Allah ya saka mai da alkhairi shi bai gane bakin zaran ba kuka take yi shuru shuru ba da mataki ba ta sake dawowa ta faɗi dai abin da ta faɗi Umar ya sake yabansa sayyidina Ali ce ya amiral mu'minin innaha tashtaki ilayka zawjaha Ali karafa take yi sai ce haka ne ce kwarai da gaske sai ta tun da dai kai ka fahimci kara take yi babu wanda zai zama alkali sai kai da muke so mu nuna a nan a shahid kunya tsintseni kunya ta fito ma ta ce ga abin da ke faruwa akwai kunya ciki to wannan kaɗan ne cikin abin da ya shafi rayuwar salaf game da aure ba za mu faɗaɗa ba sai dai mu kwatanta kuma da halin da muke ciki a yau wannan shine ƙashin bayan magana shi ne marbatul faras yau aure abubuwa ne kamar guda uku ke sa mutane su kimanta aure yau kuɗi mukami ko connection wato idan kana da wata doguwar igiya da ta jona ka da wani mai matsayi shi yasa wani mai hikima ke cewa ra'aitun nasa qad malu إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه, فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة ورأيت الناس قد مالوا نينا متاني مالوا سنكر كتا إلى من عنده مالوا زوغ وندكي دا مالوا منين مالوا دوكيات wa man la hu malu wanda ko ba shi da malu to fa anhu nasu qad malu mutane sun kau gabarin sa ra'aytu nasu qad zahabu naga mutane sun tafi ila man indahu zahabun zuwa ga wanda ke da zahab mai kenan zinari wa man la indahu zahabun wanda ba shi da zinari kudi fa anhu nasu qad zahabu mutane sun ware gabarin sun tafi sun bar shi tunda ba shi da maiko to yawanci abubuwan nan guda uku suke jagorancin tsarin rayuwar aure don haka tilas a gaba daidai ba saboda hausawa kan ce bin Allah maganin wayo Allah mafiya yawan mutane a yau hatta waɗanda Allah ya azurta mu da bin sunnar manzon Allah wasu mu guguwar ta ɗebe mu za ka sha mamaki ka ga mutum wai ahlus sunna ne in ya zo aurar da yarsa wani lokaci a lokacin za a ji sunnar sai ɗibi ƙasa ya baɗa mu fuskarsa in kai magana ce to ai ka san halin mata wannan ɗan ƙaramin lokaci ne abdarura tubihul mahzura a lokacin sai ka maka wannan ka'idar ai larura ce to mu ɗauki abin ɗaiɗai tun daga neman auren yawanci muna kauce hanya tun daga wajejen neman aure ake yin saƙa da mugun sare, shari'a ta hana mutum ya kaɗai ta da mace kana baligi tana baliga amma me ke faruwa yau yawanci zaka iske saurayi yana son ya auri mace a yau amma sai ka iske ya kaɗai ta daga shi sai ita a falo ko a ɗaki ko a yan gurfa irin ta samari su kai sha ɗayan dare sha biyu karfe ɗaya ana tattaunawa wai har sun sama wannan zancen wani suna washi familiarization talks e wai zancen sanin juna so man taɓi e wai sanin makaman mata da miji ya kaɗai ta gashi sai ita ayyuhal miskin hal anta nabi hal anta malak hal anta ma'asum هل عندك ملكة ان الشيطان الرجيم لا, يغوي لا, لا, لا, لا يغويك ولا يهلكك كما بتبس ابليس بريسا كي سنسي بات تتندق انا اكي كام حنيا تقلب عليه وتتنبع ايوا اتان راي وان اوري انسكي ابن ده سلف سكاو سورة كرنت النبي يهانا سيأكزو حكومة ما ابن الله تعالى فدا فليحذر الذين يخالفون عن امره مي an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali har wasu iyayen kuma hadana Allah wa sai ka iske sun ɗauki sun ba yar ke ga makullin falo in kun ƙara zancen ku na yara ki kulle mana gida mu mun shiga ciki a batta da saurayinta a kai wajejen karfe ɗan dare ana tattaunawa me yake tsammani zai faru kuma wallahi mun sha samun rahotanni birtik na irin miyagun abubuwan da suka faru baligi ne yaro matashi dan bana bakwai dan sweet 16 ya tsina ci yana sha ita ma yarinya ce akwai kuma iblis tare da su kun ga kun keɓanta ɗaki ba mai ganin ku da wata 'yar munafuka fitila wadda ba ta haska gugu ta kwanta a jikinsa ya kwanta a jikinta me kuke tsammani ma za ta zunnun kuna son kuma ku kulla alaka auren da za a samu zurriya saliha imaniya allati tad'u ila kitab wa sunna kalla wa alfu kalla ba zai yiwu ba to tun daga nan ake barin hanya wani lokaci kuma in aka tashi neman auren kamar da na fara faɗi sai an dubi ina yarinya yar gidan masu da shi wani lokaci samari in suka tashi neman auren ba ma samari matasa ba har ma da wasu waɗanda suka ƙara tashin suna shirin zama ko sun fara zama a cikin fagen rayuwa wani lokaci sai a yi ƙarya akwai masu aron aron riga riga in baka sani baka san haka akwai masu aron agogo na garari da takalmi ɗan thailand ko ɗan italy akwai masu aron mata mota a je a yi burki ana ƙoƙo a gidan yarinya in kai magana sai ka ji saurayi na cewa to ai malam yaran ne a yau in ba da ƙarya ba a shawo kansu ƙarya ƙur'ani ko na cewa kutilal kharrasun an tsini makaryata Allah fa shike bayarwa shike ba da kwanciyar hankali shike ba da nutsuwa shike ba da komai sai kuma ka takale shi zaka nemi daurin aure ka gina abin bisa abin da yake sabanin Allah abin Allah baya so wani lokaci kuma sai ka iske an ɗauki yarinyar da ake nema da aure kwana da kwanaki har ma satuttuka ko watanni a je a shakata a hotels a kuma suna abun ko a je picnic ko kuma shi wani abu da suke